هو الذي يريكم اياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب Allah shi ne yake nuna muku ayoyinsa a cikin duniya da kawunanku don waɗannan ayoyi su nuna muku ikon Allah da kaɗaitakarsa kuma yake saukar muku da ruwan sama don ya zama dalilin abin da ake azurta ku da shi daga tsirrai da shuka da sauransu babu wanda yake wa'azantuwa da ayoyin Allah sai mai komawa gare shi da tuba da tsarkake zuciya.